Masu kutse kan intanet sun fitar da wasu bayanan mutane masu ɗimbin yawa waɗanda suka ce bayanan ya kai kusan na mutane miliyan hamsin kuma duk 'yan asalin ƙasar Turkiyya. Bayanan dai sun kunshi sunaye da lambar katin ɗan ƙasa da adireshin mutane da kuma ranar haihuwarsu da ma sunayen iyayensu. Da gangan cikin takardun aka nuna sunan shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan da na Firaminista Ahmed Davutoglu. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu damar gwada wasu bayanai na mutane goma, ciki ko bayanan mutane takwas ya nuna sahihancin bayanan. Masu kutse dai sun kafe wani sako da ke cewa waye zai taɓa tunanin cewa tsatsauran manufofi da mulkin kama karya da ƙaruwar tsatsaurancin ra'ayin addini a Turkiyya zai kai ga shafar rashin tsaro a fannin kundin bayanai? Sun kuma ƙara kafe wani sakon da ke cewa a koyi darasi akan tsaron shafin intanet. idan dai har an tabbatar da wannan kutse gaskiya ne to zai zamanto babban kutse da aka taɓa yi wanda ya bayyana bayanan mutanen turkiya kuma ka iya jefa su cikin hatsarin barayi a shekara ta gabata ne gwamnatin amurka ta ce masu kutse sun kai hannunsu ga bayanan ma'aikatan gwamnatinta har sama da miliyan ashirin sai dai jami'an sun zargi china